Hoto na arba'in kayin ya bar duniya, Yesu almasihu ya ce ma almajiran shi, Ku tafi ko ina cikin duniya ku yi wa'azi. Yesu almasihu yana so mu ma kowa wa'azi, maza, mata da yara. Sunan Yesu almasihu yana da girma kwarai wanda ya yi sallah cikin sunan nan yana samun ceto. Amma ba a iya sallah da sunan Yesu in ba a yarda da shi ba. ba a imani da shi in ba a yarda da shi ba in ba a san shi ba yesu shi ne mai ceto mai sa a yafe mana zunubinmu wanga mutum ne na cikin hoto yana wa'azi ne bisa yesu almasihu don yesu almasihu ya ce duk duniya ta bi shi mutunan gani cikin hoto yana magana bisa yesu yana yi ma mutane wa'azi kuma yana gwada musu hanyar da za su samun ceto wanga mutuni ya yarda da Allah kuma yana biyayya da Allah yana biyayya da Yesu almasihu duk wanda ya yarda da Yesu almasihu Yesu almasihu yana tare da shi har ƙarshen duniya wanga alkawali mai daɗi ne labari mai daɗi shine labarin Yesu almasihu shi da ke cikin zuciyanmu. labarin ga mai daɗi ya shahi duka ɗan adam wanga labari yana da daɗi da wa'anda sun ka biye su almasihu